من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau talata sha takwas ga watan ramadan hijiran manu Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da sha uku ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai eh, insha Allah mu ci gaba da karatunmu ba tare da bata lokaci ba sai da akwai yar matsala da damu dan karanta littafai mu tattauna a kanta wadda matsala ce wacce da muna tsammanin ta wuce amma kuma ashe a wajen waɗansu ba ta wuce ba don na san kusan ya kai kusan shekara 20 yau na yi karatu akan wannan matsala akalla na yi kasa ɗaiɗaiɗai kusan guda uku kowanne na yinti a kan wannan matsala ita ce matsalar hoto wadda ban yi tsammani a wannan zamani da hotuna suka zama musiba da fitina ma al'umma musulmi wani zai iya fitowa wani zai iya fitowa ya ce hoto halal ne kuma yana iddiyan shi ahlus sunna ne ba wala ban yi tsammanin haka ba wallahi ban yi tsammani a wannan zamani kamar yadda wani malami yake faɗa yake cewa ah, mutanen yammacin duniya sun watso al'amarin hoto cikin al'umman musulmi don su canja tunanin musulmi ya zama irin nasu alfashan da take kasansu ta zama kasashen musulmi batsan da ake ta hanyar hotuna ya watsu a kasashen musulmi don mu zama daidai da su to wallahi na jin ba na tsammani a ce a samu wani wanda yana iddiayin shi yana bin sunna zai iya fitowa karara a wannan zamani ya halatta wa mutane hoto ƙaunar wahidan magana ɗaya tak musamman ma hoto na kyamara na yanzu photograph ya ce wai halal ne wadda yau duk ɓarnan da ake yaɗawa a duniya na hanyar tsaraici kaɗan ya kuri kawai ka zauna abinka na hanyar tsaraici da sauran abubuwa a ce wai wani zai fito ya ce halal ne yau 'yan drama nan kaga hotunan da suke yi yau 'yan kwallon kaga hotunan da suke yi makaɗa in kaga hotunan da suke yi karuwai in kaga hotunan da suke yi 'yan siyasa in kaga hotunan da suke yi malamai ma kaga hotunan da suke yi har wani ya fito ya ce wai hoto halal ne shi kuma wai ya dogara da Sheikh Salihu Usaimin wadda in ba ku manta ba nayi magana nake cewa duk wani mai son zuciya a wannan zamani wajen mafakansa wajen shalta nasa shine Sheikh salu Usaimin me yasa haka dalili shi wani lokacin bai fituwa straight forward ya ba da amsa sai ya yi ta kawo abubuwa ya kawo abubuwa wajen kawo abubuwan nan da yake yi a sahabun agarat sai su fake da wannan su cimma manufansu wadda ko da ba shine manufansa ba na ba ku misali da Muhammad Yusuf shugaban Boko Haram lokacin da matsalan Boko Haram ta taso mun yi maganan ganu da shi kafin mu mukabala babban inda suka dogara da shi a malamin wannan zamani suka ce Sheikh Salih Usaimin ya ce Boko Haramun ne suka ce Sheikh Salih Uthaymin ya haramta boko in ka duba littafansa in ka karanta tsam da rai ba inda ya haramta boko amma akwai dan wata shubha kamar yadda na muku biye zuwa straight forward akwai yar wata shubha da suka kama suka rike suka ce ai ya halatta boko haram alhalin ka duba maganarsa bai halatta ba bai halatta ba sannan masu son sake hannu da suka tashi suka ce ai Sheikh Salihu Usaimin yayi goyi shi ma ya goyi bayan sadalu shine sunna in ka kai karanta littafin za zaka samu ba haka ne in littafin za zaka samu ba haka ba ne? sai dai akwai inda suka dan makale akwai inda suka dan makale a maganarsa saboda kana su ma masu hoto yau da suka zo sai suka makale a maganarsa amma inda da karanta ba za ka yi masa adalci ba za ka fito kawai ka ce hoto halal ba ne na kyamara ko na photograph kuma ka zo ka ce shi ya faɗa kawai kai shiru ba za ka yi haka ba sam sam sam sam ta amma mutane ne kamar da na gaya muku saboda suna yin abun suna tsoron kuma da kada awwamu su kalubalance su sai su haramta shi kuma in ka haramta abu dole ka nema masa dalili ko mai karfi ko mara karfi sai za suka lalumo ko da mara karfi sai su jingina amma inda ba su wannan abun ba su son sa ko kusa wannan ba za ta zo musu dalilin cewa ne ya ba bada halaccinsa ba amma saboda suna so suna yi kar a kalubalance su sai su fake da irin wannan son zuciya to alhamdulillahi idan shi mai wannan magana ya jahilci maganganun Sheikh Salih Usaimin la'alla ko saboda wannan shahadatu zuwar da take zuga su kazan shahadatu zuwar dinan ta zo hatta mai waɗansu awwa ma ba su ɗaukan fatawa sai in mutum yana da wannan shahadatu zuwar din wadda duk yanzu magabatanmu da muke karanta littafansu ba ɗaya da yake da wannan shahadatu zuwar din sun yi karatu ne tsakani da Allah don Allah kuma ga sunansu ya wanzu ila mun kiyama amma mutum daga yaji ya samu wannan shahadatu zuwa an ce masa wani shi kenan shi magana ta riga ta kare sai rika bada fatawa fatawan kuma da ta saba mu na magabata amma su jahilai sai su dauka awam sai su dauka Allah sauwaka to alhamdulillah nace in ya jahilci maganganun Sheikh Salihu Usaimin baya karanta littafansa na baya to alhamdulillah in ma da shi ya dogara to Sheikh Salihu Usaimin an masa nasiya ya dauka ya ce ya dawo daga wannan fatawa baya kanta zamu kuma karanta littafin gashi in kai ma don Allah kake yi kamar wadda kallan kaye da shi ka dogara garshi yace ya bar fatawan kai ma sai ka bari tunda dama baka ci a jikin manzon Allah ka dogara ba dama ba da hadisi bane dama ba da hadisi bane dama ba da hadisi bane dama abu ne kamar yadda na gaya muku abu ne wanda ya haifi son zuciya kuma ma in ba son zuciya ba yanzu duk waɗannan malaman sodiya da suka ba da fato akan cewa hoto kowane iri in dai ba na darura ba haramun ne dukka ba su ka je ka ɗauki Sheikh Salihu Samin ko da ma ya tafi haka mu fara da Abdulaziz bin Bas ya ce hoto kowane iri haramun ne in banda na darura eh, Sheikh Abdulrazak Al-Afifi yana cikin lejina masu amsa fatawa na Saudiya yace hoto haramu ne ko iri har na kemara na photograph in dai ba na darura ba kamar na passport ko na ID ka ko na abin nan duk ka bar tasa ka duba abin Sheikh Abdulrahman bin Abdullahi bin abin Faryan shi ma ce hoto haramu ne kowane iri kuma amma ka bar nasu ka duba Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Barrak babban malami ne shi ma kabar tasa da ya ce hoto haramun ne kowane iri ne sai dai na darura kabar fatan a sheik al-maqbuli bin hadi al-wadi'i malami babban malami a madina har yanzu yana da rai duk kabar fatawarsa saboda bata dace da ra'ayinka ba ko kabar hoton a sheik abdurrahman a sheik abdullahi bin abdurrahman sa'ad babban malami cikin malaman soja duk kabar tasa da ya ce dukkan hoto haramun ne ta Sheikh Usaimin kawai Sheikh Salih Usaimin ita ta yi maka ka bar abin fatawa a Sheikh Salih bin Abdullahi ala shek babban malami na so duk ka fatawa saboda ta yi maka ba kabar fatawa Abdullahi bin Mani Mani babban malami ne duk kabar yi saboda ta yi maka ba kabar fatawa abdullahi bin gadayan babban malami na cikin masu ansa fatawa na saudiya duk ba ta yi maka ba kabar fatawan sheik albani almuhaddis almu'asir ya ce na hoto haramun ne in banda na darura duk ka bari ba ta yi maka ba shek abdulaziz bin bas duk ka bari kace ba yi maka ba kai shekul islami ibn taimiyya duk ta kace ba yi maka ba na Imam ahmad duk ba yi maka ba na buhari duk waɗanda ba su maka ba na sheikh salihu ne ka samu wajen ɗan gafewa to shi ma ya dawo daga wannan fatawa. shi ma ya dawo daga wannan fatawan sai ya kuma sai mai kuma sai yasa na zo da wannan littafi Allah ya sa in ya ji ya dawo don Muhammad Yusuf kamar yadda nake gaya muku da lokacin bayan ya makale da Sheikh Salu Usaimin sai kawo wani hadisi ya ce Albani ya inganta shi eh Albani ya inganta shi amma ya dawo sai da shi bai san dawowarsa ba shine hadisin da manzo Allah ya ce kar ku shiga dan sandan su kar ku shiga sojan su kar ku shiga immigration su duk wani aiki nasu kar ku yi albani ya inganta shi da yan boko haram ba da ba su da wani hadisin da muhammadu su yake kafa hujja sai shi to amma ni da kaina sai na wa kaina abinci shine lokacin da na samu fatawan albani cewa wannan hadisi ya ba da shi fatawa kan ya inganta a lokacin bai tsananin bincike ba amma yanzu ya gano wani hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba shi ma ya dawo da na zo nan na karanta almajiran Muhammad Yusuf wuf sai suka gaya masa suka ce malam hadisin nan fa da ka bamu na ce kar mu shiga dan sandan su kar mu shiga sojan kar mu yi aikin gwamnati kar mu yi kaza kar mu yi kaza malam wayo ya karanta cewa Albani ya dawo daga wannan magana ga ma littafi tun da suka gaya masa har muka zo muka yi muƙabala bai sake ambatan hadisin ba kuma da iyaka abin da ya dogara kenan bai sake ambata ba to shi ma wannan ina jin mai yiwuwa kila in ya ji wannan magana ta shek Salu Usaimin ba zai sake dogara da shi ba sai nemi wani kuma sai nemi shedan kuma dama abu ne babu sabani akan haramcin hoto babu sabani kai shi din ma nasiya kai masa don karanta muku nasiyar ku ji yadda ya kimanta nasiyar ya dauke ta da muhimmanci ya dinka addu'a ma da ya masa nasiha har ma yake cewa daga yau duk wanda ya ji fatawata ta duk wani hoto da ajiye je ya gaba ruwana ni ba ba halal bane a wurina duk zamu karanta zamu karanta wannan littafin zamu karanta zamu karanta saboda ka dan yi mamaki mutum ya fito dan yana yin abu yasa har jahilai waɗansu ma wai har waɗanda suka suka bar hotuna wai yanzu za su dawo saboda sun ji fatawan doktor ko za su dawo su yi to yan dirama ma kenan su ci gaba da yi ko yan filafilai su su ci gaba da hotuna ko wani abun bakin ciki ba har yana cewa wai za zaka ga malami yana haramta hotuna amma na kyamara kuma yana tsaye kam yana magana ana ganin motsinsa har ma yana dariya amma bai ce wannan haramun ba yace to da mai motsi da marar motsi wa ya fi cancanta a haramta sai jahilai suka ce mai motsi jahilai fa kenan suka ce mai motsi yace to ina fiƙihun a tambaya masa ina fiƙihun a ce kyamara ita na bidiyo shi halal ne wannan haramun ne to ga fiƙihun in baka sani ba ga fiqihun in baka sani ba buɗe kunnen ka gaya maka fiƙihun. na ɗaya fiƙihun shi ne ba wani malami ɗaya tak da ya kwatanta hoton bidiyo da na hoto da ake zuwa allakawa babu shi ne saboda sun san ba daidai suke ba ka ji fikihun ɗaya kai ne kai wannan fikihu na biyu foton bidiyo ana isar da saƙo ne da shi saƙon karantarwa amma hoto da ake mannawa ko a mota ko ka nuna hotonka a ruwa a gani kana nuna ma duniya ko ka manna a jikin bango ba wani saƙon da ake isarwa da shi in kuma akwai saƙon ka gaya mana ka gaya mana saƙon da ake isarwa da hoton da yake nan dundurundun Allah shi. ko na shugaban kasa ko na gwamna ko na sarki ko na malami gaya mana fa'idan da ke cike gaya mana sakon da ake isarwa gaya mana sakon da ake isarwa wai ka gaya mana sakon da ake isarwa amma bidiyo yanzu manyan yan boko tarko mu dai kama su da shi dan wani baya jin rediyo sai dai talabijin zai ji Allah ya ce annabi ya ce zai ji tafsiri zai ji fatawa zai ji tarihin manzon Allah ya dauka kuma shi ne manufan in ba dan wannan manufan mu mu ci a ita ba ta da amfani gare mu ma hoton da ake yanzu ga intanet ba hoto ne yanzu ake ake isarwa da karatunmu ba duk duniya suna gani to yanzu dan nazo na sa hoto na na watsa duniya me amfaninsa. kai wai ka ji fikin ko baka ji ba ka ji fikihun kai da magoya banka jahilai da kuka kasa ganowa ka ji fikihun kemar bidiyo foto na wannan na bidiyo yana isar da sako karantarwa muke kuma yana cikin wasa'ilin da'awa a wannan zamanin yana cikin kamar ka ce teaching aids ne yana cikin wasa'ilin da'awa yana cikin wasa'ilin kamar internet yanzu wasa'ilin da'awa ne sakon Allah muke sa sakon manzo Allah kira amma hotuna fa da wadda 'yan siyasa suka manna akan titi da na gwamna da na kowaye wani sako suke isarwa na Allah ko na manzon Allah ka gaya mana sakon da suke cewa ko na Allah ko na manzon Allah gaya mana daya ne har kake cewa kace wannan ne haramu mai isar da sako har kana tambaya ina a gaya maka fikin to ka ji fikin ko baka ji ba kuma hoton da kake faɗa akwai kwaikwayon halittan Allah akwai kwaikwayon halittan Allah ka ji fikin ko baka ji ba amma bidiyo ni din ne nake magana gani na ina magana ni din ne kana jin sauti na ni din ne idrisu ne in ba in ga gane fiqihun ba to ka zo a karantar da kai ka gane ah, ga wata yar nasiha musamman wa malamai irinsa qala abu abdullahi al-hakim an san hakim ko wanda ya littafin sa al-mustadrak ala sahihaini an gane rahimahullah yace akhbarana abu uh, abdullah as-saffar haddathana muhammad ibn ibrahim bin aruma haddathana al-husayn bin hafs haddathana Sufiyan. an al-amash an Amara. bin umair an abi ammarin an huzaifata رضي الله عنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان يرى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه نسيا با daga amash daga ammara bin umair an abi ammara daga huzaifa Allah kara masa yarda yace duk malamin da yake so ya san shin ya fada cikin fitina ko bai fada ba shin wata fitina ta same shi ko bata same shi ba to ya dubi kansa shin akwai wani abun da da yake ganin sa halal ne daga baya kawai yazo yana ganin sa haramu ne da ra'ayinsa shin akwai wani abin da da yana ganin sa haramun ne sai yazo yana ganin sa halal da ra'ayinsa yace to wannan musiba ta same shi fitina ta same shi duk malamin da yake ganin abu kaza haramun ne daga baya kawai yazo yana ganin sa halal da ra'ayinsa don yana son abun wani ya fara cikin fitina kuma yawancin malaman zamanin abin da ke samu shi ma wani abin da ya same shi kenan shi da kansa ya ba da fatuwa da ya haramun ne amma wani abokinsa yake ci yana ci a shi yana mu'amala da mutane masu hotuna a wannan zamani ba zai iya jure fatawa da cin hoto haramun ba ne wakaji don haka yanzu halal ne amma da ba a sabatul fitina kada a sabatul fitina ta sani ya samu jarrabawa duk mutumin da zai ba da fatawa yau gobe zai warware kansa don son zuciya insha Allah mu ba za mu yi haka ba insha Allah ba za mu yi haka ba akwai wata nasiha da ita kuma ta rufewa ne tana zuwa amma yana ganin min babi na adalci inda ya dan ba da reference ɗin sanda mu karanta muku mana ya ba da reference da sharhi na riyadu salihina wadda Sheikh Salihu yi yayi akan babin hadisan da imamun nawa ya kawo akan haramcin hotuna ya kawo hadisin Aisha ya kawo hadisin Ibn Abbas a kai ne shi Sheikh Salihu ya yi. fatawarsa yake cewa at-taswir yanqasimu ila qismaini wato ya kasu zuwa kashi biyu don yi a gurguje saboda tayan abubuwan da yawa ya yace qismun mutabagun ala harini kashi na farko an yi ittifaqi cin haramun ne wanne ne kenan huwa an yi yusawwira ma yi ruhun ala waje jimsalin min kashibin au hajirin au tsinin au jibsin au ma ashbaha zalika ya ce wanda aka yi tufaki cin haramun ne shine mutum ya yi hoton abin da yake da rai kamar ko mutum ko tsuntsu ko dabba amma a matsayin timsal ya gina shi ko ya gina ko ya sassaka kamar ya yi da bishiya ko da dutse ko da laka ko da jirs da makamantan wannan dai ya ce to ina inna hadhihi sura suratu haiwanin au insanin au asadin au arnab au kirdin yace kamar mutum ya yi hoton eh, dabba ko mutum au asad ko zaki au arnab ko zomo au kirdin ko biri wa gaida zalika da wannan yace fa hadha haramun bil ittifaqi wannan kan ba makawa haramun ne ba makawa wannan haramun ne a wannan yanki mu je kashi na biyu yace wal qismu sani taswiru ma la ruha fihi kai hoton abun da bai da rai al ashjar wal shams wal qamar wal nujum wal anhar wal jibal wa ma ashbaha zalika fa hadha jaizun yace kaman kai hoton abun da bai da rai kaman bishiyoyi kamar wata rana taurari ko koguna duwatsu da makamantan wannan yace wannan an daidaita jaiz ne mu ma mun sha faɗan wannan ai mun sha faɗan wannan ko yanzu kai hoton motar ka da kake ciki ba haramu bane hoton gidanka ba haramu bane wannan tebur dan kai hotonsa ba haramu bane masallaci dan kai muna maganan abin da yake da rai ne wanda Allah yake cewa duk wanda ya hoto ran tashin kiyama zan kallafa masa ya busa masa rai ba dai iya busa masa rai ba kuma ba dai a daina masa azaba ba za a ce ahayu ma khalaqtu ku yi ku busa mara abin da kuka halitta shine hoto an gane wannan to mu je kashi na uku yace alqismu salis تسوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد آه، إلا رقما في ثوب فاستثنى الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل إنما خلق الله عز وجل جسم آه، ملموس وأما هذا فهو مجرد رقم تلوين فيجوز ولو باليد ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز ya ce yanki na uku shine mutum ya yi hoton abin da yake da rai amma ta hanyar zanawa ko yin ya yace ta wannan malamai sun yi sabani a kansa wasu sun ce jaiz ne saboda hadisin da Imam Buhari ya ruwaito na zai da yake cewa illa raqaman fi sawbi dai zane a tufa da haka istisna'in raqam yace amma a waɗansu jumhurin malamai sun tafi cewa shi din ma bai halatta ba bai ba ko da ba timsal ba ne. yace domin dalilinsu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ammama hani a takaice ne dalilinsu su akwai alitabai da yawa sun kawo to shine inda yake kawa yake cewa ma hadasa fi na hadha min aswar alfotografiya abin da ya faru a wannan zamanin na photograph wanda ake wanda ne ake magana din akai eh yace la yusarru fil waqi gayata ma hunalika أن يلقي, آه، أن, آه، أن يلقي هذه الدوء الشديدة على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة والمصور لا بد أن يعاني في التصوير ويخطط العين والرأس والأنف والأذن وما شابه ذلك فلا بد أن يكون منه عمل أما أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها نعم أبن شيء شيخ سالم يكي cewa yace photograph shi ba aiki ne mutum zai yi ba just za ka ɗauke shi da kyamara cikin wasu sakan ya ce amma hoto irin na da za ka yi idanu sai ka daɗe kana zanawa ko kana sassakawa za ka yi kayi za ka yi hanci za ka yi kunne duk wanda sai ka sha wala sai ka yi aiki ya ce amma mai girafa ai bai yi aiki ba shi amma mu anama mun ce masa ya yi aiki ya yi aiki ba ku gane aikin da ya yi ba hannun nasa da ya haka aiki ne ko ba aiki bane saitin kyamaran da ya aiki ne ko ba aiki bane wanke hoton da ya aiki ne ko ba aiki bane baturan da ya kyamara aiki ne ko ba aiki bane wannan ba zai shiga ba in dai wannan ne in dai wannan hujja shine dai sa a ce photograph ai ba aiki yayi ba wa ya ce ba aiki yayi ba waye shine ma aiki ai ci gaban zane ne ko ba ci gaban wani kamar yanzu giya ne ta rock ta kwalba ci gaban menene ci gaban giyan zamanin manzon Allah ne sai an sa ta ta rube ta yi tsami kafin ta bar bugarwa amma yanzu cikin sam ko sakan za a yi maka giya a cikin kamfani sai ka ce giya halal ne saboda ba sa ta yi tsami ta dabe ta an bi wancan process din ba sai ka ce so a wannan ne shi yake makalewa sai yake cewa ai shi mai aiki din bai yi komai ba har ya bada misali yace yanzu kamar misali ka rubuta leta zuwa ga wani in ka rubuta leta zuwa ga wani kai kai rubutun kai ka dauki takarda ka rubuta sai ka aika ma wani da ka aika ma wani sai dauki leta da sai ya kai masa photocopy photostat shin wanda ya photocopy nan wanda ya photostat start ne shi rubutun ai ba kai bane to shine ma yake cewa in ka dauki hoton kyamara ai ba kai kai ba kyamarar ne ta yi ko ga ne da ke ba tabiya ba to wai wannan sabsada ne sabsada ne ba hujja a ciki ko me in ka gada mara kamar da shi haka abubuwa na haramu kamar da su ta irin wannan hanya ko gane bane ya kai cin photocopy kai to wai wannan ma halitta ala ne kawai kai photocopy ta ka dauko suranta ka dauko inuwanta saboda haka nan shi yana ganin yace wa wahazal alqaul ah, huwa raju indi ni na gani a wannan shine wanda yafi zama daidai to anan ne ya makale to amma alhamdulillah a maganganunsa nan ɗin ma wallahi inda da ka yi masa adalci wallahi ya kawo inda ya yi maganganu a wannan hoto ɗin ya ce walakin ya fi ka'an nazaru ma gardu min lazi min ajalihi sawarta hazi suwar ya ce idan ka yi hoto da ka tambaye ka mai manufan da ya sa ka yi yani idza fahimna annaha mubaha idan mun ɗauki hoto cewa halal ne wa annaha la takunu taswiran ba da mu ɗauki ta matsayin hoto ba yabqa annan zura fi ma kana fima فيما ah, fiha كما ننظر fi أي mubahin من al يتي يا ya kamata mu dubi hoton nan kamar مكي muke duban duk ابو abu na halal me hukuncin ah, da wani manufa كاي يتي لاي ayi سنيات wannan hoto da ka dauka shi na photographer da wani manufa kai sai yace auli ay garden sawarta ko da wani manufa ka dauki hoton yace li annal mubah yaktalibu bi ah, yaktalibu hukmuhu bi hasbi ma qusida bi yace don abu da yake halal hukuncin sa zai canja gurgurdan abin da aka nufi da shi wali hadha law arada al-insanu an yusafira fi ramadana da mutum zai niyan tafiya cikin ramadana min ajali an yaftura dan kawai ya sha ruwa ba an yi rangwame mai tafiya ya sha ruwa ba cikin azumi sai ce to bai riya yi tafiya kawai dan ya sha ruwa fa qulna haramun alaihi ma anna safara fil asali mubahu sai mu ce to wannan tafiyan da ka haramun ne shan ruwan da ka haramun ne tunda a asalin tafiya halal ne amma don ka yi tafiya ne don ka sha ruwa to kenan shan ruwan da ka yaro kenan haramun kun san inda yake so ya je magana wata mana da yake cewa shi din halal ne amma kai shi da mummunan manufa ba halal bane zai kuma kawo kyakkyawan manufan da ya faɗa wanda baya cikin wanda ɗaya da wannan din shi yake yi a shi ne yake cewa wale haza walau aradal insanu an yashtari bunduqiyan liyaktula biha musliman yace da musulmi zai sayi bindiga da kashe musulmi au ya atadi ala mali muslim ko ya kai hari wa dukiyar musulmi masa fashi to shi ma da ramu dauka haramun ne sai to kulna hadal bai haramun yace da mu ce wannan ciniki haramun ne ma annal bai'a fil asli mubah tare cewa ka sai bindiga asali ai har ai halal ne ko ba halal bane to yace fa yanzur ila hadha hadha taswira to yace sai mu dubi wannan hoton ma ma kusu da bihi me ake nufi da shi wanda ya dauka kada ya kusur insanu bi hadha taswira kasadan ta tayi mutai dauki wannan hoto na girafin da mummunan manufa yusauri imra'atan ta ya dauki hoton mace da ya tamatta abi nazar ilaiha ya ji dadi da kallanta wa hiya laysa zawjatu alhali ko ba matarsa bane kullu ma mada zamanin akhrajaha min mahafazati yace duk lokacin da ya wuce sai ya fito daga wannan da wannan hoton daga pocket dinsa daga ajihunsa yace ko aumin man yusamunahu alban ko kuma daga cikin abin da ake sa alban sai ya dauko yana yana nunawa waje ala yanzuru ilaiha yasa yana ta kallon mata din ya talazzaza bizalika dan yaji dadin yin haka yace to haza haramu la iskala fihi wannan babu babu babu wani rudu a cikin sa shi ma haramun in kai hoto ka dauki hoton mace dan ka ga kyawunta yace a amrat jamilan ko ka dauki su hoton wani yaro matashi yan luwaɗi kenan min ajali an mata bi ru'yati tilai don yaji daɗin ganin wannan matashi din zamanan ba da zamanin haza ya rika kallon sa daga lokaci zuwa lokaci yace aidan haza haramu wannan ma haramun ne yace yusawir uzama min al-umara'i kamar hoton manyan mutane wa salatin da sarakuna wal ulama da malamai min ajali an yu'azzimahu dan ya girmama su wa yu'alliqahum indahu fil baiti har ma ya sa hoton su a gidansa ta'aziman lahum don ya girmama su baiti yace fa haza aidan haram wannan ma haramun ne ko ba gani bane yace yusawwiru ubadan qanitina lillah min ajali an yaj'alahum fi baitihi fi baitihi tabarrukan bihim yace kamar mutum ya dauki hoton malamai masu tsoron Allah masu tsanin ibada don ya rataya a gidansu don ya rika neman albarka da su yace haza aidan haramu wannan ma haramu ne la juzu bi halatta ba yace yusawwiru lizikira don mutum ya yi hoto don memorization don tunawa ha haza aidan haramu wannan ma haramu ne yanzu dan Allah wanda ya faɗi wannan magana zaka zo ka makale da shi duk hotunan yanzu da ake yi don me ake yin su to gashi baro baro yace yusawwiru lizikira wanda yabo mai barazai yace aidan haramu shi ma haramun ne wala yajuzu bi halatta ba li'annahu ida'atan lilwaqti yace akwai bata lokaci ma yace kuma wa ayi fa'idatin fi zalika wani amfani na cikin wannan hoto da ake dauka na zikira me amfanin sa to kai ka ji da da kake tambayan wai me me bambancin da na da da me fikin da ke cikin na kyamara da na da na da na hoto na takarda to ka ji malami ma da ka dogara da shi yace hoto na takarda bai da fa'ida bata lokaci ne amma yace na na, bidiyo bata lokaci ne to ka koma makaranta koma makaranta ya sake cewa ku tsaya ku ji yace in kuma kai hoton ne don ka rika wani mamaci na ka rika tuna wani mamaci naka da ya mutu to na farko tukunna daga ya daga ya mutu ka kona shi in ma baka kona ba to zai rika jaddada maka bakin cikin cewa ka rubu dan uwanka kuma kullun kana cikin bakin ciki don haka yace hoton mamaci ma kai maza maza ka kona shi kar ka bar shi a gidanka balle tayar maka da bakin ciki an gane wannan yace wa amma iza qusida fit taswiri al photography ko ba ku ji ne? yace idan an yi niyya da wannan photographer din idza da bihi isbati shakhsiyya ana so a tabbatar da wani mutumi ne ko yayi laifi ana so a gano shi ko ana son a san jinsin sa ko gane bane au isbati qa'im min alwaqa'i ko wata hadisa ta auku kamar accident na mota ko na jirgi aka dauki hoton mutum don a gano shi ko don aje don aje a kaba shaida a kotu ko wajen yan sanda ligardin sai an yi shi da manufa fa haza la ba sa bi wannan babu laifi a kansa dama wannan muna da ja kai ba mu da ja ba mu da ja wa kazalika law arada insanun shahida mashhadan da mutum yayi nufi ya halici wani guri ya halici wani guri yuhibbu an eh, yuhibbu an annan nasa ya yattali'u alaihi tsafan wasu diraran li amwalihim kan nazari masalan ila kaumin jiya uratan majruhina minan ada wa ma zalika hadha jais yake cewa ba da zaka hoton wani mutumi wadda ka ɗauki hoton wani mutumi akan wani abu da ya aikata a wani guri misali wasu mutane ne masu jin yunwa sun rame sun kanjame sai ka ɗauko hotonsu ka nuna wa mutane don su tausaya musu a ba su sadaka a ba su abinci an gane ko kuma an ji musu ciyo an kashe waɗansu wasu an musu rauni sai ka ɗauko hotonsu don ka nuna wa mutane halin da suke ciki a tausaya musu ya wannan darura ta kira shi wannan ya ya halatta an gane me yasa a tsifa mu don mutane su tausaya musu yace fa hadha aidan garudo sahihu la ba sabi shi yace wannan ma kikkiawa manufa ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba wani hali akai yace kai wa kuzasatul qawli samari ka gane yace annat taswira bil yadi hoto da hannu ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول rajih kaga nan din ma yace kai karshen magana dai koda da ruwayin aka yi koda hannu a magana mafi rinja shi ma haramun ne yanzu Allah mun karanta wannan ba za mu masa adalci ba ko da ba gana fatawarsa ta baya ba to irin wannan ne masu son zuciya suke samu dan wani guri kaɗan su fake shi ba za a masa adalci ba saboda ya fi dan abin da dama manufansu kenan suke nema kamar mutum ne yana neman kuka in kashe jefe da kashi ka buge da kashin hawa ko ka jefe shi kenan sai ta ihu bala benene eh, sai goba sai bace da ihu ka ai ka ji masa ciwo to abin da yake faruwa kenan to yanzu mun ji inda ya ba da reference din ko ba gashi ba bai kuma karanta su ba kawai sai ya ce shi a wurin sa photograph irin wannan na kyamara halal ne kuma abun dogaran sa Sheikh Salihu Usaimin ka masa adalci me yasa ba karanta waɗannan duka ba dan kai masu sauraron sa ma billahi allazi la ilaha illa bai musu adalci ba bai musu adalci ba in kai musu adalci sai ka kawo maganganu ko ko da ma ba kawo na sauran malaman ba shi na san da ka dogaran ka kawo dukkan maganganun sa ka zube daga ƙarshe kuma sai ka samu inda za ka rataye ɗin ka ɗauka to amma baka yi haka ba baka yi ba cikin samsakan kawai cikin samsakan ka yaɗa barna ka buɗe ƙofa wallahi duk wanda ya hoto yanzu ko na barna in akan fatawansa yi ran tashin kiyama yana da na laifi billahi la ilaha dan shi ya buɗe ƙofa. da son zuciya da karfafa ra'ayi da tafiya da zamani da tafiya da yan siyasa Allah ka tsare mu wannan sagin mai kai cewa kai a fahimtar ka Sheikh Salih Uthamin, Allah ya masa rahama ya mutu yawwa istadalla ma laysa bi dalil, eh yana kawo kuma hukuncin mai hoto alhali duk sun hadu kun ji abin da shi ma malam sagir yake faɗa yace yana fahimtar magana shi Salih Usaimin duk maganar da yake yana magana ne a matsayin mai yin hoto me manufarsa to amma alhamdulillah a wannan littafi gashi a sunansa alqaulul mufid ala kitabit tauhid a wannan ya kawo shi ma yake cewa manufan mutum ba ita bace duk irin manufan da yayi in dai yayi hoto ya kwaikwayi halittar Allah ya aikata haramun kawai in ma da kyakkyawan manufa in ma da eh, mummunan manufa in dai yi hoto to abin da shari'a ta faɗa abin da manzo ya faɗa ya auka ciki aikata ramu har ma ya kawo misali Ya ce misali akwai misalan da ya kawo kudan bari dan kawo muku su yawwa yace da mutum لو أن الإنسان لبس لبسا يكتس بالكفار ثم قال أنا لا أقصد تشبه بهم نقول له التشبه منك bihim hasilun aratta am lam ta'rid yace da mutum da yasa kayan kafurai da aka tambaye shi me yasa ka sa kayan kafurai baka san manzo Allah ya hana bane sai ya ce a'a ni ba ina nufin kama da kafurai bane ba shine manufa na ba yace yana faɗa ka sai mu ce a ƙaryanka da dai yi kama da su ko yi niyan kama da su ko ka yi niyan kama da su ba tun da dai kamancececiyan ta faru hadisi ya hau kanka ko ka nufi ko baka nufi ba an gane wannan ya sake kawo misali ce da mutum da ya sa kayan mace kayan ba mu ya hana mutum ya sa kayan mace ba da ya saka sai ce ni ba ina nufin in kama da mata ba ya ce sai mu ce ƙaryanka da dai ka sa kayan mata to kenan magana ta riga ta kare ko kai nufin kama da su ko kai nufin kama da su ba wannan la'anan tana kanka ka je ka duba wannan littafi nasa shi Sheikh Salih Usaimin din mai suna Al-Qawl Al-Mufid ala Tauhid a shafi na 527 ka je ka duba gashi ka je ka duba ka je ka duba yawa kuma anan ya kawo maganganu akan hotuna wanda nan ma a takaice ya nuna cewa hoto haramun ne kawai abin da ya faɗa kenan amma saboda babu lokaci ina son je muku irin nasihar da ake masa ne har ya dawo daga kanta don ita ce kusa din ko gane bane wannan littafi sunansa fatawal aqida na shek salu Usaimin nasa ne fatawal aqida fatawa ne wanda aka yi ta mai nan, akan aqida an gane wa arkanul islam duk ya kawo su a cikin nan ka duba shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai ga yadda ya karɓi nasiha ɗin na farko bai faɗi sunan wanda ya masa nasihar ba amma babban mutum ne bai faɗi irin nau'in nasihar ba amma ya ce ta shige shi kuma ya aiki da ita ah, yanzu na yi kuskure kai wanda ya mun gyara sai na zo cikin jama'a yana ce kai kai mu almuhimmu in dai ni malami na Allah ne in gaskiya faɗa in ɗauka shikenan bari ku ji yace bismillahir rahmanir rahim ina fara da sunan Allah yace min Muhammad as-Salih al-Uthaymin ila akhihi al-Mukarram ash-Sheikh yasa dashi dashi dashi dashi yace daga wajen Muhammad Salih al-Uthaymin zuwa ga dan uwansa mai mutunci ash-Sheikh wane sai ya boye sunan don daga ya faɗa kowa zai san shi sananne ne a Saudiya sai ya boye sunansa sai yace hafizahullahu ta'ala Allah ya kare shi kaji addu'an da yayi masa waja'alahu min min ubadihi salihin Allah ya sanya daga cikin bayinsa na kwarai wa awliya'ihi almu'minina almuttaqina Allah ya sanya daga cikin waliyansa masu imani masu takawa wa hizbahu almuflihina da kuma dundunan Allah masu rabauta yace amin kun ji addu'an da yi kun ji addu'an da yi to bari mu je gaba yace wa ba'd bayan wannan addu'a da yi wannan bawon Allah yace faqad wasalani kitabukum letan da kuka rubuta ya same ni shine wasalani allazi tadammana assalama wan nasihata wanda farkon littafin ya kunshi sallama da kuma nasiha to fa alaikumus salam na amsa sallama din dama ya kamata a adabi na musulunci ka rubuta leta ka fara da sallama assalamu alaikum wa rahmatullah kai sallama ba irin da turawa ba kawai ka ci gaba da rubutu ba haka bane yace assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu ya amsa sallamansa yace jazakumullahu anni ala nasihatukum albaliga yace Allah ya saka muku akan nasihar da kuka yi mini wadda ta kai matuka allati asalullaha ta'ala an yanfa'ani biha wanda ina roƙon Allah ya amfana da ni da wannan nasiha da kuka yi mini kaga mutanen kirki ko na kwarai yace wala raiba no doubt ba ku kwanto annat tariqatan lati salaktumuha hanyar da kuka bi fin nasiha wajen mun nasiha hiya tariqatul musula wanda ita ce kyakkyawan hanya da ake hanyar da kuka bi kuka yi mun nasiha wanda ita ce kyakkyawan hanya aka rubuta masa zuwa gare shi an gane wannan littanasuhi bainal ikhwan ita ce hanyar dama da ake nasiha tsakanin yan uwa yace fa innal insana mahallul khata'i yace domin mutum mai kuskure ne wani siyan kuma mutum wuri ne na mantuwa kaga inda yake nuna shi ba kowa bane ba ko zai iya yin kuskure zai iya yin mantuwa kuma yayi kuskuren anan fata wanda ya bayar ai za ku ji ma abin da aka ce aka dangana zuwa gare shi akwai a wannan littafin ma wannan wajen fatawa kibarul ulama za ku ji an sake masa nasiha kan irin wannan kuma ya dauka din ai nasiha ba ɗaya bace aka yi masa mu je ku je yace wal mu'minu mir'atun li akhihi ai shi mumini madubin dan uwansa ne yanzu akwai wani ba kanka ne zan gani kai ba gani ba nan ba ka gani tsakiyar kanka dai akwai wani ba yanka ne ina gani kai baka gani ba ta yanzu akwai wani ba bayana amma matsayin ka ne mumini ga da cuce ne me ya kamata yi ah, yanzu misali kaga kaga kunama tana biyo na baya baya kar ba kai ta filata ne yaushe baba je yi gori a ah, kar kai ta wada sai ka kade mini bari dan baku wannan kissan wai wai filata ne ya je sun yi itace da babansa ka san filani ana dangana su da mugunta ahe baba da ya dauko itace ya dauko hada kububuwa sai ga kubu maciji ba irin wanda eh, mai mummunan dafi sai ga tana saukowa ta kai itacen za ta zo wuyan baban sai kawai yana cewa an jima baba je yi bori an jima baba je yi bori <laughs> kaji waye ba kaji sharab <laughs> maciji da yazo har waye ya kyafke wuyan baba uba sai buga ibu sai yanta itace ya na shi ma baba ja kai bori <laughs> amma tunda mumini madubin mumini ne me kamata yi sai ya gaya masa ko ya buge sai ya buga sai ya buge to shine wannan ba yake cewa almu'minu mir'atun li akhihi mumini madubin dan uwansa mumini ne yawa akwai abu a fiskin ka ba gano sai ka dauki madubi to ba baka dauka ba ba dan uwanka mumini shi zai nuna maka wato yana nuna shi akwai abin da bai gano bai gano ba wanda yake gefe ya gano an gane wannan dai mu je gaba yake cewa har ma yake cewa wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ai manzo Allah ce ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya so mu dan uwansa musulmi abin da yake so ma kansa kenan wannan shin salihu sami yana nuna mai masa nasiha din nan mumini ne yana so masa abin da yake so ma kansa yasa yake masa nasiha a ah, yanzu in ka gana kan barna ba ka gaya mun ba kai ba masoyina bane fada kai ba masoyina bane don siyan da kai mun gyara shi ne zai hana tafiya wuta ta ma kai shiru a ah, a ah, addinu an-nasiha tayyib yace walaqad balagatni oh, yace walaqad balagat nasihatukum minni mablagan Kabira ya ce wannan nasiha da kuka yi mun ta kai matukan muhimmanci iyakan muhimmanci a wurina na ba ta muhimmanci bima tadammanatu min al-ibarat alwa'iza saboda abin da ta ɗauka na jimloli na wa'azi wadda awat as-sadiqa da maganganu na gaskiya a ciki as'alullaha ina roƙon Allah an ya taqabbalaha ya karbi wannan nasiha da kuka yi mani wa an yaktuba lakum mithlaha Allah ya rubuta muku ladan yin nasiha din to ga ta nan ga kan abin da aka masa nasiha ɗin. Ya ce wa ma ashartum ilaihi hafizakumullah abinda kuke nuni a fatawanku Allah ya kare ku mai nasiha ne bai ke gaya ma shi Sheikh Salu Usaimin min takarrur jawabi jawabi ala ibahati sura al bil ala cewan magana da ta maimaitawa cewan ya halatta a ɗauki hoto da kyamara halal ne shi na ke masa mai nasiha ɗin min takarrur ala ibahati sura cewa na halatta sura al ma'khuzatu bil ala wanda ka dauke ta da menene kebara ba kun ji maganar sa can da yake cewa ai kemara ba wani aiki da kai ba daga kai kawai cikin lahaza cikin kaman kifta da ta dauko har mu ma muka yi masa da rabi muka ce a'a akwai aiki ko gane bane to shine wannan yake yi masa nasiha a kai to shine yake cewa fa inni ufidu akhi yanzu ina amfana da dan uwana da ya mun nasiyan kenan kaga ya kyara shi dan uwansa annani lam ubih sura ni ban halata daukan hoto ba kaji yace ni ban halata daukan hoto ba bari ku ji yace wal muradu suratu ma fi ruhun min insanin aw gairihi duk wani hoton abu mai rai mutum ne ko ba waninsa ba ni ban halatta ba illa ma da at ad-daruratu aw al-hajatu ilayhi yace ni abun da na halatta shine wanda darura take sa a yi shi ko bukata to ai mun fade su ko ID card ko ba ka bane photo photo da ke passport mun fada ko fada ba ID card na yan sanda ne na police ne na mene ne duk wannan darura ne hoto a jikin kudi ko ba fada wannan bane shi ma bai kyale nan ba yake cewa kattabi'iyya kamar national ID card ba akwai hoto a jiki ba wa rukusa kamar lasis na mota ko gani ba akwai hoto a jiki ba wa isbatil haqa'iq da abin da yake tabbatar da waɗansu abu wanda ana buƙatar hotonsu kamar na, na masu laifi kamar na accident da sauransu an gane wannan wani wuya da makamancinta ya ce wa an matikazi surati litta azimi ɗaukan hoto don a girmama wani Aulin zikira ko don tunawa da wani aulit tamatu bin nazari ko dan kauka ji dadin kaga hotonka aw talazzuzu biha ko dan ka ji dadi fa inni la abihu la ubihu zalika ni ban halatta wannan ba to kai ka ji sai ka gaya mana matsayin hoton da ka ɗauka a ruwa kake kana ba ma riga a jikinka da ƙwallo kana wasa kake nema ma duniya ka gaya mana ka gaya mana a wani nau'i yake Min ma da atul darura ne ko min ma da atul haja ka gaya mana wani ya zama impossible ne ka gaya mana sai ka yi shi ka gaya mana dan shehu salibi ne baya cikin wanda ya halatta wannan baya ciki shi ya ce na darura wannan ka gaya mana darura na facebook da kake saka mai darurarsa eh ka gaya mana daruran ai akwai mutane da yawa sun gaya mini suna facebook sunan su kawai suke sakawa sai su kawo hoton ko daki ko gida ko mota ba za sa hoton su kai in malamin Allah ne me yasa ta yi kace akila ko kamfani ne suka ce sai an sa hoto to ai suna karban na gida me yasa baka sa na gida ba ai suna karban na mota me yasa baka sa motan ka ba ai suna karban na na na masallaci me yasa baka sa masallaci ba me yasa baka saka ba in kai na Allah ne me yasa baka saka ba dan ka kauce ma hanin manzon Allah ba amsa wallahi ko yana ne bari ibada amsan nan ba tunda son zuciya ne yace sawa'un la ce la ubihu zalika ni ban halatta wannan ba sawa'un kana timsalan shin mutum mutumi ne au kaman ko ma na rubutun ko ka ce da da ba sai ce illa raqaman feso to nan nan ya dawo ce aure kaman ko da drawing ne ko da zane ne sawa'un kana marquman bil yadi shin an yi zanen da hannu ne au bil ala ko da kamera li umumi qaulin nabiyyi saboda general din magana da manzo Allah yace la tadkhulul malaikata baitan fihi sura malaiku ba su shiga gidan da yake da hoto kawai manzo Allah bai rarrabe ba ko ya rarrabe to shi ma yace ba zai rarrabe anan ba da ka wacce rufata wanda ka makale da ita ya dawo yace kai wa ma ziltu ban guce ba inji Sheikh Salu Usaimin wa ma ziltu ban gushe ba ufti bi zalika ina bada fatawa da wannan yanzu wa amuru man indahu suwarul lizikira duk wanda yake da hotuna na tunawa bi ha yaje halakata bi ha yaje destroying inta kaji kaje kai destroying shi a yace abin da yake kai kenan na karshe kaje kai kaje kai destroying yawa kaje kai yace wa ushaddidu kaseeran ina ma tsanantawa idza kanat suratu surata mayyit musamman ma ce hoton mace ce ko dan uwanka ne ko ya ce kaje ka halaka ga littafin na ba ka shafi ka je ka duba ya dawo daga wancan maganan kai ma sai ka dawo kwaya kuri dubi ka dubi wannan littafi da ake hoto kwafin sanayi littafin da ake ce masa fatawa kibarul ulama fi surah fatawan manya-manyan malamai a hukuncin hoto abinda aka saka a yadda aka ce alfasalu a tsani ashar a fasali na goma sha biyu abinda yake cewa takzibu ashek muhammad usaimin rahimahullahu malu suba ilaihi ƙaryata wanda ya yi abinda aka dangana masa na cewa ya halatta hoto Ga shi anan ya ƙaryata bayan wancan bari ka ji ko ya ɗauki wancan nasiha to yanzu yana so ya karyata wannan abin da waɗanda irin waɗannan malaman suke samu suke dangara mashi da ke so ya karyata bari ku ji so ila fadilatu Sheikh. an tambayi fadilatu shek laqad kathura ardu suwar al ya yawaita ana bujirar da hotuna manya-manya enlargement wasagira da ƙanana fil muhallati tijariya a wurare na kasuwanci da shaguna da sito-sito wahiya suwarun su hotuna ne in malil mumassilina ko dai na ƴan wasan kwaikwayo al'alamina na duniya au unasun ko na waɗansu mutane mashahuri ne suka shahara suka zama populous wa zalika litta'rifi bi nau'in au asnafi min badai. akan bujiro da hoton waɗannan mutane ne don a tallata waɗansu abubuwa na sayarwa ko za ka kawo hoton mutum sai zo yana tallatawa ko mu gane ne musamman wanda ya shahara a abin nan ka je Indiya zuwa na Indiya na samu duk wani hoto da duk wani talla da za a yi na kasuwanci da aminta baccin ake ake ake tallata shi sai gashi a babban signboard ko a TV saboda aminta baccin ya ya shahara Indiya kuma har yanzu yana nan da rai bai mutu ba amma hurhura ta rufe shi amma duk wani talla da za a yi sai an kawo hoton sa wani lokacin ma da so ya faɗi ɗan kalma ɗaya to shi ne ake tambayan Sheikh Salihu Usaimin irin waɗannan hotuna sun yawa na tallan abubuwa da manyan mutane wanda suka shara a duniya ko ƴan wasan kwaikwayo ko ƴan kwallo da dai da dai su wa inda inkari hadal munkar idan mutum ya zo da inkarin wannan abin da ake yi eh yujibu ashabul muhallat masu waɗannan shaguna sai su ba da amsa su ce bi anna hadhihi suwar ghairu mujassama ai wannan hoto ba sassaka aka yi ba wa hadha ya'ani annaha laysat muharramatan suna nufin kenan wannan ba haramun bane wa hiya laysat taqlidan li khalqillah ba kuma ana koyan halittan Allah bane bi itibariha biduni zillin tunda bata da inuwa ba su saka bane wa yaquluna suna cewa innahum qad qad talau ala fatawa fadilatukum suka a hujjar sai ce ai sun sun sun leko sun samo fatawan da kuke akan hoto yana cikin madogaran su ko gane da da kai shi ba innahum qad talau sun leko ala fatawa fadilatukum a bisa fatawan da kuke wa bisa falalanku an gane sun leko bi jaridat al-muslimun akwai wata jarida da ce mata al-muslimun an gane wannan mafaduha abinda wannan fatawa take nunawa annat taswir al-mujassam hoton abinda aka sassaka wa huwa al-muharram shine kawai da mene yake haramu wa gairi zalika fala wanda ba hoto mai inuwa ba ba haramun bane suka ce wannan fatawa kai ne ake ce kake fada kai ake dangana ma wannan fatawa narju min fadilatikum muna fata daga falalanku tawdiha zalika kai mana bayani karar me me kake nufi ne kai mana bayani tunda duk waɗannan masu shaguna masu zuto duk wannan hotuna suna dangana zuwa gare ku mun ci haramun su a ai ba su saka kai ba ai ba gunki akai ba shi ma wannan din me yace shi ba abin da ya faɗa kenan yace ma wai duk fasarar da ake eh, hotuna a zamanin manzon Allah ai ana nufi menene sassaka wallahi ƙarya yake za mu karanta muku hadisan manzon Allah wadda ba maganar sassaka ba komai dubi ɗakin ƙaba da mu karanta hadisan akwai lokaci lokacin da ya zo duroyin aka yi na annabi ibrahim ya ce aje a kawo ruwa da a kawo ruwa sai ya ji tsumma yana goge duroyin ɗin wannan sassaka ne baka karanta ba labulan aisha wadda hotuna ne da waki ya ki shiga ɗakinta ya yi fushi sassaka ne to me yasa kake cewa duk wani hoto a zamanin manzo Allah ana nufin sa saka ne me yasa ka faɗi haka ka karyata duk hadisan da suka zo kan wannan me yasa san zuciya dan karanta muku sura ku ji duka ku ji dai ba wallahi ba kai jama'a ku tashi ku yi karatu wallahi in ba kai karatu ba waɗannan malaman zamanin ka biye musu wallahi sun kai ka wuta da kafarka su halata maka haram ku tashi ku yi karatu kawai shine mafita yanzu in ba da Allah sa muna karatun ba ko mun yi karatun da mu ma mun zama yi wannan sai mu dauka kawai sai eh, mu dauka muna rawa ma ya zama halal ya zama ka san mutum da abin da yake so ka san mutum da abin da yake so sai mun yi rawan munna da kawai su malam idris sun zo sun takura mana komi haramun komi haramun ga malamai da Allah fusa kawai sauki eh, addinin yisuran to bari ku ji amsa fa ajaba bi qawlihi ga amsan da ya bayar Ya ce faman nusiba ilaina duk wanda ya dangana mana wannan magana annal muharrama min aswari cewan kawai abin da ya zama haramu daga cikin hotuna huwal mujassam shine shine na mai jiki ko wanda aka sassaka wa anna gairu zalika wanda kuma ba wannan ba gairu haramin ba haramu bane faqad kazaba alaina ya mun ƙarya to kunji ya ce an masa ƙarya duk wanda ya ce hoton kawai da ya haramta shi ne mai inuwa ko da aka sasaka mujassam yace ya masa karya bari ku ji abin da zai faɗa yace ka zaba alaina ya mun ƙarya wa hannu nara yace ni abin da nake gani an hula ya ya bari ka ji lubusu ma fi sura sa sa tufan ma da yake da hoto a jikinsa shi yana ganin haramun ne to hoto mai sura su saka ne a wai yanzu hoton yaran mu suke dauke dan kwallon nan su Maradona su wane da su eh, Ronaldo sassaka ne ba hoton aka ɗauka da kyamar aka ja aka saka jikin riga aka ja ga kamfani ba to yace shi a wurin sama wannan haramun ne yace sawa'un kana min libasar sigari aw min libasis kibar yace wannan sutura ma ko na yara ne ko na manya ne haramun ne an gane wannan sai yace kai wa annahu ya yajuzu ittina usuwar lizikira ina tabbatar ku daukan hoto da ake dan tunawa da wani ko dan tuna kanka bai halatta ba aw ha ko wani ta ma bai halatta ba illa ma da ati darura aw alhajat ilaihi sai wanda ya zama da darura da ayi shi misal tabaiya kamar national id card wa rukhsati ko lasin Allahu huwal muwaffaq abin da ya fada kenan kaji tambayar da aka yi masa kaje ka duba wannan fatawa kibarul ulama ala sura ka ka duba yawa ka je ka duba ina son ka muku hadisan da gashi ana ce saura minti biyar ne to amma wala akwai hadisan da yake son karanta muku wadda za ku ji inda ya fake yake cewa sai wadda suke da abin nan sassaka yace عن ابن أبي sallallahu alaihi دخل النبي صلى الله عليه وسلم a ta yi ni. yace manzo ya zo a tarihi manzo Allah ya shiga ɗakin Kaaba sai sallah raka'a biyu wara'a fiha tasawira tasawir jam'u menene sura taswir sai ya ga hotuna a ciki da ya ga hotuna faqala ya shaybatu sune masu kula da ɗakin Kaaba akfini akfini haza ka isar mun da wannan ka raba ni da su fashtadda zalika ala shabai ya tsananta wa ce sai an kauda hotunan nan faƙala lahu julin sai wani mutum yake giya wa sheba ya ce idala bi za'afaran fafa ala ce ka samo fenti na za'afaran in ka zo sai ka shafa gaba ɗaya sai ka goge shi fafa ala kuma abin da aka goge kenan to drawing din da aka shafa masa fenti gabaki ɗaya aka goge mujassam ne sassaka aka yi ginawa aka yi in ce just drawing ne drawing din ma nawa aka yi ne na annabi ibrahim ne aka yi shiga ga hinan da kibawa wani har manzo Allah yana Allah tsine ma waɗannan mutane manzo annabi Ibrahim be be be be ba ruwansa da azlam bari mu je ku ji sau akwai sauran hoton yawwa wa akhraja amr ibn uh, shabi min tariq abdurrahman bin mahran an umair maula ibn abbas an usamata radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam qala al-qabata nan daga wajen usama ne yace manzo Allah shiga dakin kaba nan bai yi maganar sallah ba fa amarani sai ya umurce ni zuwa kenan usama fa amarani sai umurce ni fa atihi bima'in in zo masa da ruwa fi dalwin agoga fi dalwin agoga ko bokati faja'ala na kawo masa ruwan faja'ala ya bullu sauba sai ya sanya wannan ruwan yana jika tufa da shi ya bullu sauba yana jika wannan tufa da shi wa yadribu bihi ala sura yana buga kan wannan sura din yana gogewa wa ya kula yana cewa qatalallahu qauman Allah ya la'anci mutane yudahu menene yusawiruna suna yin hoton ma la yakhluquna abinda ba za su iya halatawa ba sai da manzo Allah ya tsine musu albarka kuma drawing ne ba sassaka bane ba ginawa bane to ya kai ka dora jahilai cewan ai hoto sai wanda aka sassaka ne ko aka gina ina ka samo wannan ina ka samo muna bin ka amsa ka samo muna bin ka bashi ka samo mana amsa din ka samo mana mu muna ga aiki ya kare ashe bai kare ba wallahi ni ban dauka maganar hoto da ni na dauka kawai malamai inda suna yi suna sun san haramun ne amma ban dauka wani dan rashin kunya zai iya fitowa ya ce wai halal bane wallahi ban dauka haka ba sai dai ya dai abun sa in zaka cika rahiyan ka cika rahiyan ka mun san abin da kake yi amma kuma ka zo ka halarta ma jahilai ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron karshen ka wallahi ka ji tsoron karshen ka dan awwam suna da haƙƙi a gaya musu gaskiya ko da kana son abu ka gaya musu gaskiya faman sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfur inna tadna lil zalimin wanda yaso ya yadda wanda bai so ba haƙƙi ne malami ya gaya mutane gaskiya Eh, abubuwan da yawa lokaci ya cika to amma kuna ganin ba za mu ƙara ba za mu samu lokaci ba sako kuna ce ya isa da saura fa ku tuna fa nan fa abubuwan fa da muka karanta ba mun karanta ne na wannan malami sauran malaman ba faɗi abin da suka ce game da hoto ba da muninsa da komai nan fa wanda aka dogara da shi ne ko muka kawo da ba wanda aka dogara da shi ne to shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai gobe Allah ya kai mu